Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na daren yau Laraba 31 ga watan Agusta shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar katsina ta gana da masu ruwa da tsaki game da samar da rugage da dabbobi da wuraren kiwo a kananan hukumomi guda goma da ke fama da rashin tsaro a fadin jihar muna kuma dauke da tattaunawa ta musamman da dr rabiu musa kwankwaso akan yadda zai tunkari matsalolin da ke addaban najeriya idan an zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa akwai kuma labaran wasanni da ƙasar ghana to amma kafin nan ga baballe da kanin labaran duniya Jama'a as-salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumomi a kasar Namibia sun tabbatar da mutuwar wasu iyalai hudu 'yan kasar Jamus masu yawon bude ido da matukin jirgin su a lokacin da jirgin su ya yi hadari a ranar Talata yayin da yake tashi a yankin Zambezi na arewacin kasar. Ma'aikatar ayyuka da sufuri ta Namibia ta ce tana gudanar da bincike kan abin da ya haddasa hatsarin jirgin sai suna tuwon ziro mai kujeru shida jim kaɗan bayan tashinsa wanda ya hallaka dukkan mutane biyar da ke cikinsa. Ma'aikatar ta ce jirgin ya yi hadari ne da yammacin ranar Talata a kusa da tsibirin falila a kan kogin Zambezi a yankin Kabango Zambezi. Jirgin na ɗauke da wasu iyalai 'yan ƙasar Jamus da ke hutu. Kafofin yada labaran Namibia sun rawaito cewa matukin jirgin ɗan ƙasar Afirka ta kudu ne. Kakakin ma'aikatar Julius Ngweda ya shaida wa BOE cewa jirgin na wani kamfanin kasar ne mai suna Scenic Air, amma ba zai iya bayar da karin bayani ba. Manajan darakta na kamfanin Scenic Air, Michael batka ya faɗa a cikin wata sanarwa ga manema labarai cewa ba san musabbabin hatsarin ba. A yau Laraba, Rasha da Ukraine sun yi musayar zarge-zarge na kai sabbin hare-hare a kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine lamarin da ya jawo damuwar duniya game da tsaro a cikin rikicin. Zarge-zargen da bangarorin biyu suka yi shine na baya-bayan nan a cikin makonnin da suka gabata suna nuna yatsa don gani da hare-hare da aka kai a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye kuma sun zo ne a daidai lokacin da masu sa ido da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kan hanyar su ta zuwa wurin domin gudanar da bincike kan tsaro. Tawagar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta tashi daga birnin Cape a yau Laraba tare da Darakta Janar na IAEA e Rafael Grossi wanda ya ce tawagarsa ta samu tabbacin za su iya gudanar da ayyukansu. Kamfanin Gazprom na Rasha ya dakatar da samar da iskar gas ta muhimmin bututu mai zuwa Turai a yau Laraba a wani mataki da ta sanar da farko domin gudanar da ayyuka. An kai hari ta sama kusa da wani asibiti a babban birnin yankin Tigray, ji shugaban wani asibiti da ya karbi gawarwaki kasa da mako guda bayan ruguza yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na tsawon watanni hudu. A yakin da aka yi tun ƙarshen shekarar dubu biyu da ashirin, ƙungiyar 'yan tawayen Tigray TPLF da ke da iko da yankin da kuma gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed sun zargi juna da sabon rikici da ke kawo cikas ga tallafin abinci da ake matuƙar buƙata. Shugaban babban asibitin Aidar Kibram Gabir Salasi ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kai wani hari a wani yanki da ke kusa da babban asibitin Makele da yammacin ranar Talata. Kide har yanzu ba a san adadin barna ko waɗanda suka mutu ba. Kakakin gwamnatin Habasha Lagisi Tulu da kakakin rundunar soja Kanal Getnet a da kuma kakakin Prime Minister Bilini Siyom da aka tuntuɓe su domin ƙarin bayani ba su ce komai ba. Mikhail Gorbachev wanda ya jagoranci rugujewar tarayyar soviet kuma ya taimaka wajen kawo ƙarshen fargabar yakin cacar baka na shekaru da dama wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ya kuma fuskanci kiyayyar miliyoyin 'yan ƙasar rasha na tsawon shekaru da dama sabili da rudani da rugujewar ƙasa mafi girma a duniya ta haifar ya mutu yana da shekaru 91 babban asibiti da ke wajen birnin moscow ya shaida a kamfanin dillancin labarai na tas cewa Gorbachev ya mutu a daren talata bayan ya sha fama da jinya mai tsawo. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a cikin wani sakon taziya da ya wallafa a shafinsa na Telegram a yau Laraba cewa Gorbachev ya fahimci buƙatar sake fasalin tsarin Soviet kuma ya yi ƙoƙarin ya bada nasa hanyoyin magance matsalolin gaggawa. Putin ya ce Gorbachev ɗan siyasa ne kuma dattijo ne wanda ya yi tasiri sosai a tarihin duniya ya jagoranci kasar a cikin wani yanayi mai sarkakkiya sauye-sauye masu ban mamaki da manyan manufofin kasashen ketare kalubalen tattalin arziki da zamantakewa shugaban amurka joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa da yammacin jiya talata cewa gorbachev mutum ne mai matukar hangen nesa Yau Laraba birnin Kwanjo na kasar Sin ya ginda ya waɗansu sharaɗa da suka shafi COVID-19 a sassan birnin wanda ya bi sahun Shenzhen na yaƙi da hauhawar cutar a yankin lamarin da ya janyo rashin tabbas kan kasuwanci da kuma rayuwar yau da kullum a cikin manyan biranen biyu da ke kudancin kasar Sin masu ƙarfin tattalin arziki. Da yawa daga cikin manyan biranen kasar Sin sun ƙara tsaurara dokokin kullan COVID-19 a wannan makon, lamarin da ya shafi ayyukan miliyoyin mutane. Bisa la'akari da bukatun daidaita bukatun tattalin arziki tare da ƙoƙarin shawo kan kowane ɓarkewar cutar hukumomi sun ce hana zirga-zirgar zai ɗauki kwanaki kaɗan ko da yake wasu ƙananan birane sun tsawaita dokokin kulle a farkon wannan watan manufar ƙasar sin da ake kira covid zero ya sa ita ma ta fito kamar yadda sauran ƙasashen sannu a hankali ke fitowa daga dokokin kullen coronavirus duk da irin asarar da tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya wanda yake tafiyar hawainiya Kwanjo, birni mai kusan mazauna miliyan sha tara da ke kusa da Hong Kong ya bayar da rahoton waɗanda suka kamu a yankin biyar a ranar Talata. Amma hukumomi sun umarci wasu yankuna a wata gunduma da su rufe rufaffun wuraren shakatawa da na cin abinci a gidan cin abinci har zuwa ranar Asabar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla gwamnatin jihar katsina ta gana da masu ruwa da tsaki don samar da rugage da dabbobi da wuraren kiwo a kananan hukumomi guda goma da ke fama da rashin tsaro a a fadin jihar baki daya wakilin sani sha'ibu malumfashi ya ce wannan aikin yana daga cikin kuɗi da suka kai naira biliyan shida da miliyan ɗari biyu da hamsin wanda gwamnatin tarayya ta baiwa jihar don kawo karshen ta'addanci ga kuma rahoton da haɗa mana su dai waɗannan kuɗaɗe da gwamnatin tarayya ta baiwa jihar katsina naira miliyan dubu shida da ɗari biyu da hamsin sun bi matakai da dama wanda ta kai ga an zaɓo ƙwararru waɗanda suka kasa aikin da za a gudanar gida uku wanda shine ya kai ga mataki na gana da dukkan masu ruwa da tsaki. Dr. Lawal Usman Bagiwa mai ba da shawara na musamman ga gwamnan jihar Katsina shine ya wakilci mataimakin gwamnan jihar Katsina Alhaji Manir Yakubu a wajen wannan taro. Na kuma zanta da shi. rage wannan taro da kuke kira me makasudin shi eh, makasudin shi ne dai mu tattara masu ruwa da tsaki na kowace local government suke kunshi jibiya barbari safana dan musa kurfi dutsen ma kankara faskari sabuwa da dan dume dukkan waɗannan masu ruwa da muke ne suna da hakimansu da magaddansu da wakilan ƙungiyoyin fulaninsu da wakilan manoma da jami'an tsaro gaba ɗayansu da sa kai na kan gaba ɗaya muka tara su don mu yi maganar cewa to wannan da aiki ya tabbata bayan duk mun gama tsare-tsare na yadda ya kamata a zo wannan wuri yau ba kansar wannan sati da wuce mun ba da approval ɗin biliyan uku da miliyan hamsin na aikin na zami wasu abubuwa da zami a ranar lokacin gama guda goma Wata ko kowace lokacin gama zami aiki na miliyan ɗari uku da biyar ma kaɗan daga cikin sun haɗa da makaranta ta fulani asibitoci na wanda jama'a za su je da asibitocin dabbobi da wajen yanka namansu da wajen mashayi shawarwarsu da kuma su ma kansu irin su bawal da fulani za su samu da wurin da fulani za su samu ba ta ko inda za su ruwansu da ko kuma wajen kula da yin baye in ana son a yada iri a wuraren su mm. da ko kuma asibitin dabbobi da kuma yankar zai a wurin da ko wurin tattara ma nono da za a rika yi na fulani maimakon su da za a suna kaiwa ana sai na gaba daya hmm. da kuma inda masu kan fulani za su rika hutawa a wurin wannan shine aiki na farko da muka fara tsara cikin tsare tsarin da muka ta yi eh. aiki na biyu shine yin kuma gonaciya ita kanta wadda muna da yin mu yi hekta ɗari ɗari kowace lokal gamin na gwaji na farko kamin mu ci da ƙara faɗa wuraren wannan shi ma yana cikin abubuwan da muke tsare sosai kuma na harka na uku sai ina da muka kuma tabbatun mu da ruwa za a yi masu na ƙarshe kuma muna ma da shirin masu tallafi kwanan nan dama an ka tuna ba mu yi magana da kai cewa mun taɓa tallafi na irin su dusa kowa da abincin dabbobi kuma ka san mun sha tattaunawa da su yan stakeholders din mun ji su kuma duk aikin da nake tabbatar maka ba mu muka tsara shi ba mu iyakanmu su suka ce ga inda suke sa su ayyukan nan ne ba mun tattauna da su a lokacin da muka je musu ziyara Shin ko yaya kungiyar Fulani makiyaya ke kallon wannan al'amari? Sunana Alhaji Hassan ya ce a mece alakautar horon jihar Katsina. Ah, ba abin zan zan ce maka wannan taruka da muka yi don da alƙashin mai girma SE mai kula da al'amuran kiwon na jihar Katsina babu abin da zamu ce sai godiya. Saboda dukkan makiyayan jihar Katsina abun farin ciki ne gare mu abun alfahari ne gare mu. Ah, batun tsaro shine babban al'amari wajen ci gaba da aikin da aka riga aka yi nisa da tsare-tsaren da aka yi gaskiya ne wani tabbaci za ku bada to magana tsaro insha Allah hmm. dama ya fito da wannan shiri domin a ga cewa su ma sun shigo an da an yi da su kuma an taimake su insha Allah wannan shiri da aka da shi a wuraren su a sami za mu je mu sami su riga riga hmm. kuma je mu sanna da su daga hmm. yadda Allah za a samu nasara nan da wasu makonni kabilan gaba ayyuka za su kankama kamar yadda aka tsara sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani shabi malumfashi da wannan rahoton yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa da ali mustapha sokoto ya yi da shugaban jam'iyyar nnpp dr rabiu musa kwankwaso akan matsaloli da dama da ke adaban najeriya sai dai Tattaunawa za ta fara ne ta yadda darajar naira ta faɗi a gaban kudaden kasashen waje ga dai tattaunawar tasu. na farko dai halin da muka samu kanmu na tattalin arziki abu ne wanda yake na takaici kuma wannan yana da alaƙa na rashin ɗaukan matakai na gwamnati akwai abubuwa wanda suke muhimmai wanda ya kamata a kula da su abubuwa da yawa wanda muke zuwa mu je mu so su a kasashen duniya daya daga cikinsu su ba tilar ba ne da yawa daga cikin wannan abubuwa za a iya karfafa gwiwar ma'aikata ko kuma 'yan kasuwa wanda muke da su su rinka yin a nan gida a najeriya ba sai ka ɗebi kayayyaki ka tafi da su ka je su da wani gwiwa ba da yawa yanzu mutane suna son su su yi sana'o'i da kamfanoni amma matsaloli da gwamnati bata duba su ba musamman harkar wutar lantarki musamman harkar ah, sufuri daukan kaya daga nan ka kai shi wani guri daga wani guri ka dauko shi ka kawo shi nan wanda da yawa hanyoyi babu kyau harkar jirgin kasa kusan babu shi da duk wata hanya da za ka bi wanda suke za a ɗebi kaya daga wani guri a kai su wani guri duka wannan abubuwa babu su wasu da yawa masu na yin magana na abin da ya shafi haraji kashe-kashe da abubuwa waɗanda suke bai kamata gwamnati ta yi ba musamman akwai abubuwan da ya kamata a kyale jama'a su yi su ba tare da an shigo musu da irin wannan haraji kashe-kashe da sauransu ba bayan kuma akwai waɗansu abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce ana sawa harajin ba a sa musu ba da sauran irin wannan abubuwa suna taimakawa wajen cewar komai sai an so nemi dala sai an je an so shi a kasar waje abubuwan da ake za a iya yin su a wannan ƙasa wannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke wato kawo mana bukatu da yawa na ita wannan kudin waje hmm. kuma a ƙarshe sai ka ga farashinsa kullum yana tafiya. To za ka ƙara ƙarfin naira ta rage faduwa warwas na gwada ta da sauran kudaden ƙasashen waje. Na farko dai magana da kai na cin hanci da rashawa. Mutane da yawa yanzu za a gansu an ɗebi naira ga su nan sun shigo sai a tafi aje kasuwa ga ta nan akan titi a je ana sayan dala mafiya yawa ma su saka su a wani guri su je su ance saboda haka cin hanci da rashawa yana da matukar tasiri wajen darajar naira mm. akwai kamar wannan sau kayayyaki wanda ba wasu ma ba ma bukatar su wasu kuma wanda muna bukatar su za mu iya a gida. kamar wanda ka za ka karfafa shigowa da su ko kuma hana shigo da su. inda za ta yi kar ma ka je ka ce za ka shigo da wani abin da yake za a iya ana. ba ni misalin wasu abubuwa muna wasu ba mu abubuwa da yawa Najeriya. misali abincin da muke ci ai kaga duk abu ne wanda yake da za mu iya noma abinci mu ci kuma yanzu ana kashe kuɗi biliyoyi waanda suke na dala waɗanda ake shigo da abincin da muke ci mm, mm. abin kunya ne da ruwan da muke da shi da ƙasar da muke da ita mai kyau da rana da muke da shuka take nema da sauran wannan da matasa da muke da su a ce abincin da za mu ci sai an je an so shi. yan rabi'u musa kunku sai zama shugaban najeriya an daɗe ana cewa akwai mai a arewacin najeriya za ka gino shi. kwarai da gaske duk inda abubuwa suke wanda suke za su taimaka wa tattalin arziki ko mai ne ko gol ne ko azur ko ko menene dai wanda yake kamata a duba shi kuma a duba shi ba kamar yadda ake yanzu ba ragada ba hmm. wanda yake waɗansu ne kawai suke zuwa su ɗiba waɗansu ma ba 'yan ƙasar nan ba ne su je saka shi a jiragen sama su tashi da shi su tafi da su waɗansu ƙasashe duk wani abubuwa ne wanda yake ƙasa mai daraja ba za ta ba wannan baragada ana tafiya ana ɓata abubuwa wanda suke wanda duk ina da alaƙa da irin wannan magana da kake na kuɗaɗe wanda suke na waje ba. To bari mu shiga cikin tabbaganda takarar shugabancin kasa Allah ya kama shekarar 2023 wannan ne karo na uku da kake takarar shugaban kasa kaya APC kaya PDP ko yau ga kayan NPP me yasa kake son ka zama shugaban kasa a karo na uku akwai gaskiya ne na yi a PDP da APC amma kaga bambanci shine wannan shine lokaci na fari da muke sa ran Allah da suna na zai shiga ballot paper. Matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa kuma a jam'iyya. Yawwa cikin wannan jam'iyya a cikin yarda Allah. Kuma me yasa nake so in zama shugaban ƙasa sai in gaya maka cewar dalilin shi ne ma dalilin da yasa na shiga harkar siyasa. Na shiga harkar siyasa a matsayin ma'aikacin gwamnati da na bari ana so na ana ƙaunata kuma ina da dama in zama komai a gurin. Mm. Na je na shiga saboda ni ba wanda zan zauna ana suka shugabanni da ni na mun san ba daidai suke ba amma kuma ni ba zan tafi je in shiga in yi wani abu a mm. wannan shi yasa na shiga harkar ah, siyasa kuma Allah ya bani nasara wannan shekaru kusan duk abin da ya kamata a yi na harkar siyasa wani mukami da wani mataki da wata harkokin ah, siyasa duka cikin yarda Allah an yi a cikin wannan shekaru. yanzu abin da ya rage shi ne dukkanin abubuwan da muka koya dinnan aka ilimantar da shi shekara da shekaru wanda mun yi abubuwa wanda suke daidai waɗansu ba daidai ba ba daidai ba a gyara su wanda aka yi daidai a ƙara su waɗansu ma an koya daga waɗansu irin kurakuran da waɗansu suka yi wannan duk shine za a tara su shine in Allah da za ga an fito da gwamnatin da take za a yi mai tsafta mai tsari jajirtacciya kamar dai fasalin wacce muka yi a jihar Kano. Me yanka game da abokan takarar kam a ciku Tinubu Peter Obi? Wannan na san magana ce yawanci wannan sai ka tambayi ah, masu jefa ƙuri'a. amma dai kamar su eh, kamar su nan da guda biyu ai kaga farawa da apc da pdp ai jama'iyyu ne wanda duk sun taka rawa wasu su kun taba zama jam'iyyu tare da su kun zauna da tiku da tinubu a sdp na ji ko a shi bola tinubu lokacin yana sanata ni ina deputy speaker house of reps alur biyu kuma abin yi gwamnoni tare da shi tara a duka ina lagos na kano kuma tare muka kafa apc kuma kana da karfi mayin za ka yi nasara a kansu su wannan mutane biyu a teku da tinubu ai kaga su mutane ne waɗanda suka samu wata jama'iyyu jama'iyyar da aka riga aka sani kuma suka yi aka gani kuma bayan sun yi an gani dinnan mutane ba su gamsu ba a cikin mutanen da ba su gamsu ba har da ni a ciki kuma shi muka fito da ni da mutane masu irin aƙida irin tawa muka zo muka haɗu da su muke son mu kawo canji wannan sanin abin da ke kunshi a can shi sa muka sake. amma kamar da kake nuna apc da pdp kamar sanannun jam'iyyu ne manyan jam'iyyu ne wannan kuma sabuwar jam'iyya ce su wannan ai an san su amma ba a gamsu da su ba duk wanda ya ce yanzu ya zaɓi pdp kamar ya zaɓi apc ne in ka zaɓi apc kamar ka zaɓi pdp ne kuma dukkanin wa'annan mutane kullum muna cewa in zaben shekara ta 2023 ya tazo musamman saboda yadda muka samu kanmu a halin yanzu na matsi matsi mai damuwa sosai na tattalin arziki da harkar tsaron da sauransu dole sai mutane sun yi amfani da iliminsu da gogewarsu kuma sun yi abin da ya kamata ne da za a kawo shugabanci na kwarai da za a fita daga cikin wannan tsari ga baki ɗaya na pdp da apc ina gaskiyar magana ake cewa kuna tattaunawa da tunubu watakila ku haɗe ai kowa yanzu aikinsa yake yi kowa ya kaje da wata jam'iyya ba za ka kai ba ka sani ai kowa ma ya sani amma sai ka ga waɗansu mutane waɗanda suke yawanci duk yara ne wanda su ma gane ma mene ake ciki ba mm. sai su shiga cikin irin wannan social media su je su rubuta abubuwa na karya ba su san zubar da mutuncin jama'iyyinsu suke ba suna zubar da mutuncin 'yan takararsu saboda haka duk mai tunanin eh, sanata rabi musa kwankwaso zai je haɗe da wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya jingina wannan tunanin zaɓe ne za a tafi aje a yi in ka ce za ka shiga za a bi waɗansu to me ma amfanin barin jama'iyyar da ake yana da waya jam'iyya ɗaya ta cinye dukkan jihohin najeriya talatin da shida waɗanne jihohi ne kake da imanin za ka ci a zaɓe mai zuwa a jihohin nan na arewa babu inda ba za mu ci ashirin da biyar cikin ɗari ba haka akalla kuma muna ganin muna da jihohi da yawa waɗanda duk sha tara ko muna ganin in Allah yarda akwai jihohi bayan da kake da wani hauki game da ke ashirin da biyar dai babu da muke da hauki akalla ba ka zaton cewa ba dai arewa ba dai arewa ba a kudu ko muna nan muna aiki amma kar ka manta dukkanin wannan jama'iya ta mu fa har yanzu nan fa bata wuce watanni kaɗan ba mm. yanzu watannin da muke da sunan gaba da zamu yi aiki sun fi watannin da muka yi da yin wannan jama'iyya saboda haka mutum yana magana yanzu ake yi muna so mutane su bari a soma ma kamfen su ga yanda jama'a suke son wannan jama'iyya ta mu amma a Kano ma a Kano ma kana da bpc kana da PDP su ma za su fito takara baka da wata shakka za ka kwato Kano. Kano wannan ko mahaukaci ma ya san an gama da maganar Kano. A'a, ga wata magana. Kano tana da yawa kuma mutanen Kano suna siyasa nata shine ma mai kyau shine take tamu ai ai kowa ya sani kowa ya sani amma wasu na cewa wai ka fito siyasar nan kai dai in ka kwata Kano kai rabin bukata kai amma ba duka bukata ba ta biya shi da nake gaya maka dai wannan zance ne na mutane marasa daraja waɗanda ba su ma gane menene siyasa ba ko suke wata propaganda. To ka ce arewa za ka samu akalla kashi ashirin da biyar a kudancin Najeriya fa. A kudancin Najeriya muna nan muna aiki yanzu ba zan gaya maka jihohin ba amma akwai jihohi da muke da manya-manyan 'yan takara amma dai muhimmin abu dai shine kusan duk wani gurbi na takara a najeriya babu inda bamu da 'yan takara. Me yasa ka zabi um, Pastor Isaac Idaho sai ya zama maka mataimaki in bayan me ya kawo kan tebur in ji turawa me ya amfanin sa a wurin ka in bayan cewa shi Kirista ne kila zai sa maka kudin Kiristoci. To wannan maganar Kiristan tana da muhimmanci domin uh, tsarin Najeriya da tsarin zamantakewa da sauransu ana so a samu ɗan balas samu alama kuma an ce irin wannan juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba take farawa tsarinmu shine in allah sa mu kai nasara da musulmi da kirista kowa izo a shi wannan ce ce kuce da ake ta yi na musulun musulun ticket mera yanka kansa ko kuma ɗaukar mutane yan takara daga addini dai kuma ba musulmi ba ne to ai yanayi ne yake zuwa lokacin muna sdp mu ne muka yi zaɓuɓɓuka na abiola <clears throat> mu ne muka yi zaɓuɓɓuka lokacin da gibe hmm. yanayi ne a wancan lokaci abin takaici shine daga wancan lokaci zuwa yanzu shekara talatin abubuwa sun canza hmm. mutane saboda raunin shugabanci an shigo da kabilanci an shigo da harka addini da sauransu hmm. wanda duka yanzu suna da tasiri saboda haka kowace jama'iyya tana da damar ta sa kowa amma in kana so jama'a wanda suke yan najeriya su san da gaske kake tun da farko musamman ganin abubuwan da suke faruwa ya tsorata mutane da yawa to tun da farko sai kai balas ko mu da tsarin mu shine duk wanda Allah ya sa ya san abin da yake kowane addini yake kowace kabila a jawo shi ya zo ya bada gudunmawa a yi gwamnati ta kwarai mai daraja wacce kowa zai muna da ita kuma a yi nasara Tuma Dalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shakatawa na 'yan mintoci kafin mu ci gaba da shirin namu. Haɗa kai Allah da fata an shakata da wannan waƙar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. ta da maraice Andrew ayiwu ya haska ainihin inda ya zura kwallo da ya taimaka wa Alsada ta yi nasara akan al ya SC a katar Stars League wasan da aka yi a Education City Stadium. Captain din na Ghana ya ci kwallo da bugu mai sha'awa ya ɗibiya Alsada hanya doki alsailiya ya da ci biyu da ɗaya sun ka komo ta farkin yin nasara bayan kashi da sun kasha a ranar talata a hannun Alga larafa dan wasan mai shekaru 32 ya samu ƙwallon ne cikin tsanaki ya marɗe ta cikin raga yayin da mai tsaron gida ya sheko kansa wannan kwallon farko da ayu ya ci aka kan bana amma na biyu a duk takara dan wasan na gakiya na kan hanyar kafa bajimtar zura kwallaye 150 wa club club da yayi wa wasa tun da ya soma wasan ƙwararru a shekara ta 2007 kwallon na ran talata ya kawo adadin golukansa zuwa 147 saura uku ya cika wannan bajimtar dan wasan gaba na black stars ghana ina ke williams ya ce yana da yakini zai iya dawowa cikin hanzari daga rauninsa kan karawar athletic da espanyol a ranar lahadi sabon dan wasan gaba na ghana ya murda idon sawunsa ne a nasarar da sun ka samu kan kadez da ce hudu da da nema aka hutashe shi bayan mintuna hamsin da hudu wannan ne babban rauni da ya samu cikin shekaru shida abin da ke son jefa tarihinsa na lalliga na wasanni 236 cikin hadari ina ke williams ya yi wasa a duk wasanni na lalliga cikin shekaru shida da sun ka wuce kuma yana son ya ci gaba da wannan tarihi nasa a halin yanzu tilas sai williams ya ci jarrabawar lafiyarsa kan ya samu yin wasa ranar Lahadi. na shekaru 28 ya zura kwallonsa na farko a raga kakan nan a kan Kadeza yayin da sun ci gaba da tabbatar da rashin shan kashinsu tun soma wannan kaka na wasan kwallo. Ƙungiyar ayasin ɗin ƙasar Daci ta nace cewa raba za ta yadda Mamayar Kudus ya tafi Everton ba duk da ƙauracewa zuwa ɗaukan horo na ran Laraba yana mai koyi da sabbin 'yan wasan Manchester United Anthony santos da sandro martinez dan wasan na mai shekaru 22 ya ki daukan horo domin nuna kyawar club ya bar shi ya tafi everton mai shekaru 22 ya saura cikin damuwa lokacin nan en da wasan minti 26 kacal yayi daga wasannin mintuna 360 duk da kasancewarsa ɗayan 'yan wasa mafi kyau yayin da ake shirin su makakan bana dan wasan na black stars ya samu dacewa da club league english premier amma a ya su ta ki amince da wannan yunkuri kulabun ya nace lalle kudus ya saura ya fafata samun jerin farko na 'yan wasan manager alfred truda da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida radwan muktar abbas yanzu kuma da wannan ne muka kawo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Hukumomi a kasar Namibia sun tabbatar da mutuwar wasu iyalai hudu 'yan kasar Jamus masu yawon bude ido da matukin jirgin su a lokacin da jirgin su ya yi hadari a ranar Talata yayin da yake tashi a yankin Zambezi na arewacin kasar. Ma'aikatar ayyuka da sufuri ta Namibia ta ce tana gudanar da bincike kan abin da ya haddasa hatsarin jirgin sai suna tuwon zero mai kujeru shida jim kaɗan bayan sa wanda ya hallaka dukkan mutane biyar da ke cikin sa. duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau wannan dare sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma mu na wannan daren Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku Allah ba mu alkhairin da nasa amin summa amin salamu alaikum